Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci bakwai 25 da kuma 60. Masu sauran ba jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya hawa kuma na iya samun ma alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu haro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne amma wannan karanta da baba ko makiri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji rahoto akan taron kwanaki uku da ake gudanarwa domin farfaɗo da tafkin Chadi sai kuma addu'o'in da aka gudanar a jihar Niger domin samun nasarar ceto 'yan matan da ci da kuma sauran na Chibok. Sai kuma mu kawo muku shirin adawa lafiya tare da baba da muke nan tare da shi yanzu haka. sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar tare da Sulaiman Barba kana mu kawo muku sakonin da ku masu aro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar shugaban kasar rasha vladimir putin ya bada umarni jiya litinin na tsagaita wuta na sauran sa'o'i biyar a kullum daga hare-haren da moscow take kaiwa ta sama akan 'yan tawayen siriya bisa ga dalilan jin kai domin ba fararen kaya dabar kaucewa daga wuraren da ake tashin hankali da ke kusa da birnin damascus ministan harkokin kasar rasha sargi shogu ya ce daga yau talata rasha za ta rika tsagaita wuta daga karfe 9 na safe zuwa karfe 2 na ranar agogon kasar da nufin kare fararen kaya ya ce an buɗe wata hanya ta musamman ta jin kai domin farin kaya su fice daga birnin ya kuma ce hukumomin siriya suna rarraba takardu da cikakkun bayanai na hanyoyin ficewar putin ya bada umarni ne kwana biyu bayan da bayan fara aiki da shirin tsagaita wuta na kwanaki talatin da dukkan wakilan majalisar sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka buƙaci a aiwatar a faɗin ƙasar ta siriya ana ci gaba da faɗa a guta da ke ɓangaren gabashin damascus babban birnin ƙasar inda aka kashe sama da mutane 30 a jiya litinin bisa ga cewar 'yan gwagwarmayan yayin da ake ci gaba da kare da kai hare-hare ta sama da kuma tada bama-bamai shugaban amurka donald trump ya bayyana cewar akwai yiwuwar tattaunawa da koriya ta arewa amma sai an sami yanayi da ya dace yayin da yake gargaɗi da cewa idan pyongyang ba ta yi watsi da ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami ba akwai yiwuwar a yi gagarumin rasa rayuka da ba taɓa zato ko tsammani ba trump ya bayyana hakan ne a jiya litinin a fadar white house yayin da yake ganawa da gwamnonin jihohin amurka inda ya ambaci ta yi da koriya ta arewa ta yi kwanan baya ta bakin shugaban kasar koriya ta kudu mun da ya ce suna so su tattauna da amurka za mu ga abin da zai faru in ji shugaba trump ya ce tilas ne a ɗauki mataki da zai kawar da barazanar da makaman kare dangi da koriya ta arewa ke yi wa amurka da ƙawayenta yayin ganawa da manema labarai na fadar white house kakakin fadar sarah huckabee sanders ta ce tilas ne kawar da makaman nukuliya daga yankin koriya ta arewa ya zamo sakamakon duk wata tattaunawa da za a iya yi a da koriya ta arewa ana sauran waɗannan labaran ne daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan majalisar dokokin amurka sun ce har yanzu tilas ne majalisar ta ɗauki mataki na ƙari matasan bakin haure daga mai da su kasashensu na asali duk da ɗan ƙarin lokaci da aka samu daga kotun kolin amurka wanda ta ƙi sauraren ɗaukaka ƙara da gwamnatin trump ta yi tana kalubalanta hukuncin da karamar kotu ta yanke na ci gaba da aiwatar da tsarin da yake kare waɗanda iyayensu bakin haure ne suka shigo da su amurka tun suna ƙanana da ake kiransu dreamers sanata susan collins 'yan jam'iyyar republican mai wakiltar jihar maine ta ce za a jira a gan abin da zai faru game da ja'in ja da ake yi a kotu a kan shawarar da shugaba trump ya yanke na dakatar da tsarin gwamnatin obama da ya bayar da izinin yin aiki da kuma karatu ga waɗanda iyayensa suka shigo da su amurka tun suna ƙanana tsarin nan da ake kira daka babu shakka hukunci da kotu ta yanke ya rage matsin lambar da 'yan majalisa na ƙasar wato suke huskanta na ɗaukar mataki kafin cikar wa'adin ranar biyar ga watan maris in ji collins sai dai ta ce wannan bai kawar da barazanar da waɗannan matasan da ake kiransu dreamers ke huskanta ba na ta su zuwa ƙasashensu da iyaye da suka taho da su daga can alƙalai a jihohin california da new york sun yanke hukuncin haramta dakatar da shirin daka wanda shugaba trump yake barazanar kawo ƙarshen shi ranar biyar ga watan maris kawo yanzu majalisa bata amince da zaunanin tsarin da zai tantance matsayin masu cin moriyar wannan shiri na daka da sauran waɗanda ke iya yin amfani da shirin ba. ba ba ku ke ya kawo muku cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka amurka da ke birnin washington dc da taskar rahotannin namu da rahoton taron farfado da tafkin caji da ake yi yanzu haka ake gudanarwa mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya buɗe ga hassan maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Oshilbajo yayin da ke buɗe taron ƙasashen duniya kan farfaɗo da tafkin Chadi da za a yi kwanaki uku ana yi a nan Abuja inda yake bayyana yadda tafkin Chadi ke tsotsewa da kusan kashi 90 cikin 100 kuma wannan babbar matsala ce. Babban sakataren hukumar raya ƙasashen tafkin Chadi injiniya Sanusi Imrana Abdullahi, ya taɓo halin da ƙasashen tafkin Chadin ke ciki a halin yanzu. A yau, shiyar ƙasashen yankin tafkin Chadin na ke kan gaba a duniya wajen tabarbarewar ayyukan jin kai inda ake da mutane miliyan bakwai da tarzumar Boko Haram ta raba da gidajensu. Kana da ƙarin wasu mutane miliyan biyu da kwacakwam suka dogara kan tallafi. Kuma shiyar na ke kan gaba wurin yawan talauci, jahilci da yawan haihuwa. illiteracy and birth Dafkin Chadi da ya ratsa kasashen Najeriya, Chadi, Nijar, Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Algeria, Sudan, Kamaru da Libya. Da masana ke cewar raguwar ruwansa ya zamanto bala'i ga kasashen yankin. A cewar dan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka bakwai da kuma ke da alaka da tafkin Chadi. Wannan babban taro da ake yi ya zo kan gaba. Wannan taro da ake yi don abu ne wanda ya jima ana ƙoƙarin jawo hankalin ƙasashen duniya waɗanda suke da halin da za su taimaka don matsalar ya fi karfin kasashen da abin ya shafe su kai tsaye musamman a najeriya a nan eh, arewa maso gabas ba wani albishir da za a yi musu bayan wahalar da suka sha na boko haram ya wuce a sake farfado da wannan wanda a lokacin da ke girmasa zai zama ko na uku ko na hudu a najeriya a duniya gaba ɗaya ba ma a afirka kan ita ce na biyu banda lake victoria ni na sani lokacin shekarar talatin da biyar arba'in da ya wuce mun je baga daga nan baga muna ganin lake chad za a shiga jirgi a yi tafiya ba iyaka to amma yanzu daga bagadin ba za ma ka san ma cewa akwai ma akwai wani tafki ba to aiki ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske wanda zai farfaɗo da rayuwar miliyan na mutane akalla miliyan hamsin miliyan arba'in in ba a fara aiki a kai ba to yan kaɗan da ya saura ɗin ma wannan ɗin ma a cikin shekaru kaɗan shekaru goma shekaru wani abu da zama samsam babu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Ya rika bai son sake ba, bubakar baban bai. Ha na ilahiya, ina ta ya ha na ilahiya. ya sauka da girma dalika bai san zage ba bubakar baban bala wasan dare ta iya kula na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai a ba ta kashi dalika bai san zage ba eh. bubakar baban bala ko kubuta da ka sai mu kurna eh, kwairo na roƙon ka sai mai kubuta da ka sai mu kurna kwairo na roƙon ka sai ne gaskiya ni ka cewa don ba ne bauta ga banza sa'ad da do ka kulla waka kari ni ka in dora amshi kai na bugun toho da hauni tilar ka kai zaman wata rana son ka kai don a yi ma da daɗi gare ta ko ne ina taimako ne baba ka ne da shi eh baba kan magana dauke wanza haka nan da yala bai san zake ba ga ga ga shi na tashi bisa gunjije ya ka tabbata gamawa da na shagali sata ya kai ba ya kaɗan ba sannan ya ce bai yamma kowa karya kai wasu goma kwairo eh. ya rika bai san da kera kuma eh. kai ba zan malaya. akwai wasu ragayen fadawa sun gabe ba ɗai na zaɓe da lantaji da lakubadi duka babu mai kyauta anini eh, gulgule da mazallako da shi da turkai mu ya da tsohon wani da su ba har rasa gomi ya dada akwai wani nan dan tanke zanen matata an zo lagi kwari ga hili ya yi ta bai zan kai ba dire ba abu dum da ba da ya ba ya taimaka dire ya ba abu dum ya ba ya taimaka ya rika bai ba bubakar baban bai ha na lahiya ina ya ya sauka da girma ba yi ka bai san ba baban bala wasan dare ta iya kura na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai ba ba ta kashi ya yi ka bai san zage ba bubakar eh. baban bala kubuta da ka sai mu eh, roƙon ka sai mai da ka sai mu eh, roƙon ka sai ne gaske ni ka cewa don ba ne bauta ga banza sa'ad da ka kulla waka kari ni kai in dora amshi kai na bugu toho da hauni tilar ka kai ramon wata rana son ka kai don a yi ma gudunma daɗi gare ta ko ne ina taimako yi. baba ya ne mu da eh baba kan magana haka nan nan yara bai san in ka ga gashi tashi bisa gungije ya tabbata in ka ga ba wade na shagali sata ya kai ba ya kaɗan ba sannan ya ce bai yamma kowa karya kai wasu goma kwairo to Allah A can jihar Niger ko addu'o'i ne mabiya addinin Kirista na Musulmi suka yi a jihar domin samun nasarar samo 'yan matan da na Chibok Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A jihar Niger Najeriya an gudanar da wasu addu'o'i na musamman domin neman ganin an dawo da ragowar 'yan matan Chibok da kuma nagarin dabci da aka sace a cikin makon da ya gabata. Mahalarta taron addu'o'in dai da akasarinsu suna cikin wani yanayi na ɓacin rai, musamman game da rashin sanin makomar 'yan matan na garin Dapci da aka bada sanarwar cewar yawansu ya kai ɗari da goma. Malam Yahaya Mahmud na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula da suka shirya taron addu'o'in. Mun ga cewa ba abin da za mu yi illa mu yi addu'a mu roƙi Allah, Allah ya sa a fito su lafiya sannan kuma sauran yaran Chibok da suke can a garke da 'yan ta'adda Allah ya sa a samu a kwato su. me kuke gani game da su sake kwashe wayannan yara na dabci damuwar mu shine shine rashin kulawa da za har ga abin nan zai sake faruwa tunda abu ya faru da mu shekara shekaru uku ko hudu da suka wuce ya zai yiwu kuma a bari irin wannan abun ya sake faruwa shine mu kuma wannan sakacin muna ga kamar daga wajen gwamnati ne duk makarantun da suke wannan yankin ya kamata a girke su da jami'an tsaro daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron sunana muhammad sa'idu esu annan hankalin ba ta ɗauki ta ba ya za a ce an ɗauki yara shekarun baya kuma yanzu na siyasa ya gabato kuma a sata yara kuma mu san abin da wani ke so ya amfana kan abin nan ba shi yasa muka zo mu tayar da nan mu yi adda mu gan yadda al'amarin nan zai zo karshe sunana Aisha waka so kuma ina zama Amina amma raina kuma ba karamin bacewa yake ba ba farkon faruwa kenan ba ya faru a shekara uku da ta wuce lokacin ana nan ana ta ce wai ko abun na siyasa ne gashi kuma yanzu ya kara faruwa amma su masu aikata wannan abun menene sakon ki a wurin su roƙan su kawai za mu yi duk wani abun da ke bata musu rai ai mun mun san su da suke wannan akwai abun da suke so ko kuma akwai abun da ke bata musu rai su yi hakuri waɗannan yaran ba su suka yi laifi ba saboda kara bata mana ƙasa suke yi okay sunana Abubakar Mamman Muhammad ba gama kwato matan chibo girls da aka, aka kwashe kwanakin baya ba sannan kuma a zuwa can an sake kwashe mata ɗari kuma so damunmu yanzu nan ba komi ba ne gwamnati ya kamata gwamnati ta yi kai tsaye wajen da gasken magana take a bita taron dai ya kammala ne tare da gudanar da addu'o'i daga bangaren musulmi da kuma na kirista Father, you know the heart of every man. These kidnappers, you know them in Jesus. shafi ya Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma baba ya ko makere tare da ni zai gabatar da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kammala hiranmu da Malam Alhassan Ebala matashin nan da ke fafutukar ganin an rage hatsarin mota a kan hanyoyinmu wanda hakan ke yin lahani ga tattalin arzikin kasashe masu tasowa a hirarrakinmu a baya malam ebala ya mana bayanai akan irin yawa hatsarin mota da ake samu akan hanyar kaduna zuwa kano inda ya fi yawan zirga-zirga amma ya rubuce-rubuce a kanta da ma wasu hanyoyin a Najeriya. Ya kuma taɓo batun sakaicin mahukunta da ya kamata su kula da ganin an biya wa dokokin tuki a kan hanya da rashin ƙwarewar direbobi da tukin ganganci. Sai kuma batun fasinjoji da hatsarin motar ya fi shafa musamman masu ɗaukar motar haya. Duk Baƙon namu ya yi tsokaci tare da ba da shawara a kansu. Ganin cewar gwamnatin tarayya ta bada a kwangilar gyaran hanyar Kaduna zuwa Kano na tambayi malam alhassan e bala ko ya ji da wannan labarin sai ya ce gaskiya na yi matukar farin ciki sosai kasancewar wato idan aka samu aka gyara waɗannan hanyoyi zai taimaka matuka wajen ganin cewar an rage yawan haɗarurruka don haka kuwa kaga ya kamata a ce kuwa an wata kan kuma su kansu direbobin wajen tabbatar da cewar sun rage gudu domin ko ko da an gyara hanyar misali yanzu muna murna za a gyara hanyar idan har direbobin ko wasu basu daina wannan gudu fiye da kima ba har ila fa za a ci gaba da samun wato haɗarurruka a hanyoyin domin ko tukin danganci ma yana jawa kamar yadda muka faɗa a baya so wannan gaskiya ko kwantiragi da shugaban ƙasa ya bayar na wannan hanyoyi abu ne mai matukar mai matukar mahimmanci kuma mun yi farin ciki amma hanzari ba gudu ba shi ne wato mun ga gwamnatoci da yawa da suke ba da kwangiloli za ka ga kwangiloli an bayar amma kuma har wannan gwamnati da shuɗe za ka samu ba a yi ba kuma idan har ba a yi a wannan gwamnati ba gwamnati mai zuwa ba kowace gwamnati ne ci gaba da wato ayyukan da gwamnatin baya ta fara ba don haka muna sa rai kuma muna fata kuma muna roƙon shugaban ƙasa ya taimaka al'ummar wannan yanki na na arewa maso domin duk abin da ya shafi kano fa ya shafi ma arewa ne gaba ɗaya ya taimaka wa waɗannan al'ummomin wannan yanki domin tabbatar da cewar wannan hanya an gyara ta a lokacin da yake kan mulki an tabbatar an yi ta domin ci gaba da samun buƙatar tattalin arziki a jihar kano da zarar an samu tattalin ah, arziki ya bunƙasa a Kano ina tabbatar maka tattalin arziki ya bunƙasa ma a arewacin Najeriya baki da domin kuwa Kano ita ce matattarar kusan dukkan wani ɗan arewa wanda yake ah, ikirarin kasuwanci nan ne har ma daga ƙasashen waje mutane suna zuwa Kano su sai abubuwa daga muna fata kuma muna roƙon shugaban ƙasa ya tabbatar da cewar yadda aka ba da kwangilan nan ya ci gaba da bibita bibitar al'amuran wajen ganin cewar an yi har ila yau kuma ina kira ga su manyan wato waɗanda suke rike da manyan mukamai wanda suke daga wannan jiha tamu ko kuma jihohin da waɗannan abubuwa suka shafa musamman misali jihar kano da jihar jigawa da jihar yoba ma har bauchi da yawanci nan suke bi dai in ma za su tafi ƙauyukansu ko za su tafi garuruwansu taimaka su tabbatar cewar ah, abokin aikin su misali minista ne abokin aikin ka fashula ka tabbatar kana tuna mai cewar fashula wannan kwantiragi da aka ba muna so ka taimaka a kammala mana wannan aiki zuwa lokaci kaza kuna tuntuɓar shi lokaci zuwa lokaci shi ma ganin cewar kai ma abokin aikin shi ne kai ma minista ne ko kuma tana rike da wani babban mukami a gwamnati zai taimaka matuka wajen ah, ƙara sawa duk kamfanin da aka ba wannan kwantiragi wato kaimin cewar ina son ku gama wannan kwantiragi zuwa lokaci kasu. Daga ƙarshe ina so in ji da gare ka. Cikin rubutun da ka yi a baya, ka ba da shawarwari ta huskoki da dama. Ina son daga ƙarshe haɗa min waɗannan shawarwarin ta huskan fasinjoji ta huskan masu motoci ta huskan direbobi ta huskan hukumomi da ke kula da kai kawon motoci 'yan sanda da ma hukuma ko kuma da ma gwamnati baki ɗaya ina son cikin 'yan mintoci kaɗan ka haɗa wannan shawarwarin ka bayar kamar yadda ka taɓa bayarwa a wancan rubutun da kai na baya ok farko dai su kansu direbobi ina ba su shawara da kasancewa su rage gudu da kuma tukin ganganci akan wannan hanyoyi musamman yadda hanyoyin ba su da kyau ko da kuma an gyara ina fata za su rage tukin ganganci ga hukumomin da abin ya shafa kuma muna fata za su lura da yanayin yadda abin yake janyo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma a taimaka su wato gaggauta ci gaba da wannan aiki ko kuma kamar yadda tunda shugaban kasa ya bada kwantiragi an tabbatar an yi wannan aiki domin kare rayuwa da da dukiyoyin al'umma har ila yau kuma ga hukumomin da abin ya shafa musamman hukumar wato kare haƙura ta ƙasa wato road safety ina ba su shawara da gaskiya su ci gaba da sa ido musamman akan manya-manyan hanyoyin manyan hanyoyin nan ne ake samun haɗarruka sosai domin a nan ne ake rasa rayuka a lokaci guda zaka ji an rasa rayuka mai masu ɗumbin yawa wanda kuma da kuma har ma dukiyoyi don haka muna roko kuma muna fata a cewar za su yi abin da ya dace su yi domin ganin cewar sun kare rayuka a harkokin tuki da kuma harkokin hanya musamman ganin cewar direbobi wasu wato su tuki ba tare da lasisi ba ko dai da sauran abubuwa. a nan ne muka kammala hiranmu da Malam Alhassan Bala, matashin nan mai fafutukar ganin an rage yawan hatsarin mota a Najeriya kuma ɗan jarida. Muna godiya ga bakon namu. Sai kuma sabon mako za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To yanzu kuma ga Sulaiman Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta zo da labarin wani gagarumin yunkurin da hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta sa gaba da nufin gurfanar da wasu gaggan mahandama da waɗanda ake zargi da cin hanci. Jaridar ta ce daga cikin dosiye arba'in da hukumar ta haɗa sunayen 'yan kasuwa da dama sun bayyana a waɗannan takardu wasu ma 'yan adawa ne da suka canza sheƙa da nufin samun kariya a wajen masu mulki sai dai alamu na nunin zuwa gaban alkali ba makawa jaridar lanketor na cewa hukumar kula da kaurar jama'a ta duniya oem reshenta a jamhuriyar niger ya fara shan suka daga jama'ar wannan ƙasa a sakamakon lura da yadda son rai ya samu gindin zama a cibiyar hukumar mai kula da 'yanci rani a yankin agadis jaridar ta ce illahirin ma'aikatan oem a niger baki ne 'yan kasar waje lamarin da ke ba jami'anta damar fifita 'yanci ranar da suka gano cewa sun fito ne daga su a maimakon bayar da kulawa ɗaya tilo ga kowane ɗan cirani kamar yadda dokokin aikin ceto suka yi tanadi jaridar lebanon ta ruwaito cewa kasar amurka na ci gaba da tallafawa jamhuriyar nijar da kayan karfafawa jami'an tsaro gwiwa kamar yadda a baya-bayan nan amurka ta damƙa wa shugabannin rundunar mayakan nijar wasu ɗakunan kwana domin sojoji a makarantar horar da jami'an tsaro da ke garin tondibiya jaridar ta ƙara da cewa sama da miliyan dubu na sefa ne amurka ta kashe a wannan karan domin samarwa sojojin Nijar sama da dubu ɗakunan kwana tare da tanadin tankunan ruwa da ban ɗaki irin na zamani a matsayin wani ɓangare na matakan inganta rayuwar jama'an tsaro. Mu cike sharhin da jaridar Le Harrison wacce ta bayyana cewa hukumomi a gundumar Dogon Dutse da haɗin gwiwar kwamitin dattawan karkarar Arewa sun bullo da matakan haramta facaka da dukiya a yayin bukukuwan aure a ɗaukacin garuruwan Arewa. Jaridar ta ce domin ba matasa damar samun sukunin aure tare da rage doguwar samartakar da ba ta haifar da alheri. daga yanzu an kayyade kuɗin auren budurwa a kan jika 300 na sefa zawarar da bata taɓa haihuwa ba na jika 150 yayin da auren wacce ta taɓa haihuwa ke jika 100 kacal sannan a ɗaya ɓangare hukumomi sun soke tadodin da gidan ango ke ɗora wa iyayen amarya kuma a cewar le harrison hukumomin dogon dutse sun tanadi hukunci ga duk wanda ya bijirewa wannan tsari na wantare sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Assalamu alaikum BOA. Suwana Abubakar Muhammad Dogon Daji, tambar Local Government Sokoto State. Game da matan nan da ake sace mu kullum muna korafi akan wannan abin. bai kamata a ce kowa duk a kowace kowace makaranta kowace makaranta birni da kabiri da tsaci ana sashi yan mata ba kuma ga sojojin Najeriya. Assalamu alaikum Assalamu alaikum yana laji an ci kulu suka tagon zaki lokacin jamma. Wato ni ina magana ne akan kwamishinan ilimi na jihar Yobe akan magana yan matan da wai ana tambayan sa ya za a yi wani tsaro ya kamata a yi wasu ko su yawo da fada da da da da da da an kai jari mini ne yake ji karɓo mata ba ba ake da zaka ba faɗa ba assalamu alaikum sashen hausa rediyon amurka <clears throat> suna na ɗan lamijo jaka kagara jihar Niger Najeriya mu labarin da muka ji a jihar Kaduna gaskiya muna ala waje da wannan abin da ya faru a jihar Kaduna akan batun jayayya gaddama ya shiga sakani a ce an kashe juna gaskiya wannan abin bai dace ba ya kamata Amurka kai hankalin mu nisa mai magana Alhaji Abdulmumin Kwanni jamfure Nijar lalle mu Najeriya da Nijar duka ɗaya ce gare mu abin da ya shahe su kuma dole ne shi shahe mu amma sojojin Najeriya mu muna zargin ku bisa harkar swace swace yan mata da ke afkuwa kasashen eh, Najeriya. To ma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan a takaice. Ƙungiyar kungiyar kare haƙƙin jama'a ta amurka da ake kiranta aclo a takaice za ta yi ƙarar gwamnatin shugaba donald trump sabili da raba wata ƙaramin yariya 'yar shekaru bakwai 'yar cirani daga demokradiyyar jamhuriyar congo da mahaifiyarta ƙaramin yariya ne ta kiɗime da ake kiranta ss tana zaune ne a wajen da ake tsare mutane da ke birnin chicago yayin da mahaifiyarta da hankalinta ya tashi da ake kiranta miss l tana hannun hukuma a san diego da ke tazaran kilomita 3,200 daga inda 'yarta take sun yi magana ta wayar tarho ne kadai a waɗansu lokuta to madalla yanzu kuma a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku je su abokan aikinmu da wani sabon shirin ciciko har da shirin noma tushen arziki tare da sarki hashin gumel yanzu a don kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa sai sulaiman abu da ya bada umarni da injinan mu greg bones ni ladan ibrahim ya ke cewa ku ni lahiya mu kuma mu je mu kwanta da fatan mu tashi lafiya da alheri